السابرات القانتات an gansu ko to nan ne baitin da zamu tashi insha Allah na bismillahir rahmanir وجاء في الحرفين نحو الصادقات والصالحات الصابرات القانتات وبعضهم, وبعضهم أثبت فيها الأول وفيهما الحسب كثيرا نقلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم wannan shine karatunmu na uku kenan ko ko na hudu ga rasmul qur'an mun shiga malam ya kawo mana muqaddima farkon abin da ya kawo mana ita ce mukaddima da mana bayanin asalin inda aka samo tushen rasmul qur'an da kuma muhimmancinsa da fatawar malamai na cewa wajibi ne a rubuta alkur'ani bisa ga yadda aka rawaito shi bisa ga rasamlinsa sai zai kawo mana babi ya ce ya kasa mana babukan wannan bayani ma'ana abin da ya shafi darasin rasim ya kasa mana shi kamar da suke dama cikin babuka akwai babul hazafi abinda ake nufi da hazfar rasm shine alhazfar rasmi harafin da ana karanta shi amma baya rubuci an gane ko kamar irin su alhamdulillahi rabbil alamin al'a kaji alif an karanta shi amma baya rubuci to irin wannan shi ake kira al-mahzu irin su dawuda kaga dawuda idan ga zo dawuda sai ga rubuta shi da wawan guda daya ta biyun ba an cire ta irin su inna Allah la yastahi sai ga ya'un guda daya ta biyan an cire ta to wannan shi ake kira alhal da haka babi na daya babi na farko daga cikin babukan karatun rasmul qur'an shine babul hazfi an gane hazfin nan akwai hazful alif akwai hazful waw akwai hazful ya akwai hazful lam akwai hazful nun da akwai su babi na biyu shine babu ziyada akwai babu ziyada shi kuma ziyada harafin da yana rubuce amma ba a karanta shi kamar irin su wadun ula'ika kaga wadun ula'ika tana nan a rubuce sa'urikum ayati ila fir'auna wa mala'ihi an gane wa mala'ihi ire-iren waɗannan harufa an rubuta su amma ba a karanta su to shine babi na biyu shine babu ziyada an gane ko akwai kuma babul kalbi babul kalbi shine a rubuta wani harafi a kuma karanta wani kamar waqimu salata wa atuz zakah waqimu salata sai a rubuta wawan a rubutu amma a karatu salata ba ce waqimu salwata an gane kamar da wani karatu mai daidai bil gadawati an gane bil gadati wal ashi kaga ba bil gadawati ba kaga ga dace wawan aka rubuta amma karatu alif aka rubuta to na daga cikin alqalbu haka nan daga cikin gargashin alqalbu akwai kalbu ha ta anis a rubuta ta ta'un duk ire-iren wannan yana tafe sai babin da ke eh, biye da shi bayan babul kalbe akwai babul alwaslu wal faslu haɗewa da rabewa an gane kamar irin su fima wani lokaci a rubuta ta fi ma a haɗa a rubutu guda wani lokaci a rubuta fi daban ma ma to da waɗannan na daga cikin babukan arrasmu an gane ko akwai kuma abin da ya shafi ikhtilaful masahif ikhtilaful masahif shine abin da aka samu sabanin rubutu ga wasu mushaf wannan mushafi a rubuta da wannan wasu mushafi kuma a rubuta babu shi kamar irin su wasari'u ila magfiratin min rabbikum kaga musafin da aka tura madina da wanda aka tura sham sai aka rubuta shi sari'u ba tare da wawun ba sauran masayin sai aka rubuta shi wa sari'u an gane ko haka nan la'ajidan na khairan minha munqalaba wasu masayin an rubuta khairan minha wasu kuma khairan minhuma haka nan inda yake cewa li ya'kulu min samarihi wa ma amilatu aydihim wasu masayin wa ma amilatu aydihim wasu kuma wa ma amilat aydihim ba tare da ha'un ba haka nan walakun fi hama wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wasu masahib wa fi hama fiha ma tashtahihi da ha'ul din nan tagas wasu kuma wa fiha ma tashtahil anfus an gane irin wannan ko haka nan alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa inna allaha huwa al-ghaniyyul hamid wasu an arbuta da huwa wasu kuma an arbuta fa inna allaha al-ghaniyyul hamid to wannan su ake kira ikhtilaful masahib ma'ana abubuwan da aka rubuta su a wasu masahif a wasu masahif kuma ba a rubuta su ba wannan shi ma babi ne mai zaman kansa daga cikin babu rasmul qur'an da haka mu rike tun farko akwai hazf akwai ziyada akwai alqalbu akwai alwasl wal fasl akwai kuma iktilaful masahif duk waɗannan kowane babi ne mai zaman kansa karkashin alhazfu wanda shi yafi yawa karkashin alhazfu akwai hazful alif kamar alhamdulillahi rabbil alamin kaga nan alif aka cire an gane shi ko akwai kuma hazful wawu inda wawun za zo sai aka cire kamar irin su la yastawun irin su hal yastawun wun din nan wawun sun hadu biyu sai aka kawo ɗaya sai ba saka ɗaya ba alamar hazaf shine ɗan ƙaramin rubutun nan da kaga wawun an rubuta ta da ƙaramin rubutu to alama ce ta cewa hazafi ba ta rubuce an ɗan soka ta ne ilhaki, don ka karanta da ita shi yasa aka ɗan soka maka ita sannan kuma bai yiwa a rubuta ta da girman wacce aka rubuta domin sai zama ba a rubuta ta ba amma kai ka rubuta ta to shi yasa sai a rubuta ta da ankar irin su hali su da wun an gane irin su da wun duk ba sa ta irin su eh, fa'iza ja a wadul akhirati li yasu wujuhakum ga waɗanda suka karanta ta liya su wannan maɗin farko ɗin zagaba mai ta sai aka ɗan rubuta ta 'yar ƙarama domin ilhaji ta wannan shi shine hazful wawi kaga karkashin hazfi akwai hazful alif akwai hazful wawi akwai hazful ya'i irin su inna layis ta hayi an yadriba alaisa zalika biqadirin ala an yuhyiya yal bauta kaga ga ya a karanta an yal. sai aka karanta da ya'un biyu amma ya'un ɗaya ce a rubuce ta ƙarshe ta farkon sai aka ɗan yi ilhakinta kaga ta zama ma'azufa an hazafe ya'un to da haka akwai babu hazafin alif akwai babu hazafin ya akwai babu hazafin waw akwai kuma babu hazafin lami ita ma lamun ana hazafe ta an gane ko irin su wallaili wallaili idza yagsha duk inda wallaili take sai rubuta ta da lamun daya alhali ya kamata ya zama da lamun biyu saboda asalin kalmar lailu kamar yadda asalin kalmar kalam kalamu kazan ka samu kalamun idan ka samu shi alif da lam ya kamata ya zama al za ka kawo alif da lam din su zo su isko harafin nan na farko kafin ba za ka cire kafin ba dan kana so ka saka alwa al haka ne ko kaga ba za ka cire kafin ba saboda za ka saka al maimakon ka ce kalam sai ka ce al-lam ka cire kafin kaga ba ta tafiya sai dai alif da lam su zo su isko ta yadda take kalam sai a ce al-kalam haka nan ita ma lailun lailun kafin alif da lam yanzu ya kamata zo su isko ta sai zama al guda biyu al allailu an gane ko ya sa mafi yawan gurare za a gansu an gane inda yake cewa wai la'anuhumul la'inuna kaga la'inuna lamun nawa muke da su lamun biyu saboda la'inun ne sai al ta shige shi sai ga lamun ɗin la'inun daban ga lamun ɗin al sai lamun suka zama guda biyu to amma gurin sa allailu sai ka samu lamun guda biyu allazi alla'i da sauransu kaga wannan shine hazful akwai hazful nun an gane ko inda yake cewa ah, wa na fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil muminina nunjil muminina kaga masu karatun nunjil muminina mafi yawa kaga akwai nunin da aka hazzafe a gurin an gane ko haka nan can sun manu na jiru a wancan inda yake cewa menene na suratu yusuf fanujiya man na sha fanujiya kaga bisa ga kiratun hafsu baka gano cewa an yi hazafin nun akwai ba masu karanta ta fanunji man na sha fanunji kaga masu karanta ta fanunji an cire wannan nun din kamar da aka cire kazalika nunjil mu'minina an gane wannan ko to waɗannan duk suna karkashin babi na farko ba babul hazri da haka babul hazri akwai hazful alif da waɗannan shi ma babun sa na farko shine hazful alif hazful alif din kuma yana da yawa to saboda yawan hazful alif din shi kadai duk wannan bayanin da muke muna karkashin hazful alif ne da haka duk ko kaga karatu ya yawaita hazafin ya yawaita ka kasa gane ina aka ta zamma kasancewa duk muna karkashin hazful alif ne kar ka damu da yawan shi yafi kowane babu yawa a cikin littafin gaba daya kuma shi yafi wahala to da kuma da shi ake farawa to da ka yi hakuri da shi har mu kammala idan mun kammala za ga inda rasul din ya dosa amma yanzu zaka ga ada ta cire alif ada ta cire alif da tafi an gane ko to karkashin babu azful alif din shine malam ya karkasa sai ya shi daki daki sura sura da farko yayi babu hazfu min fatihatil kitabi yayi wa suratul fatiha nata babi daban saboda suratul fatiha da abin da suka shigo cikin ta galibi abubuwa ne da suke dorewa kamar yin sa alhamdulillahi rabbil alamin kaga dai inda alame ne yazo tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi yakuna lil alamin nazira hukuncin su daya qalu aw lam nanhaka anil alamin kaga dai hukuncin su daya duk inda alami ne yazo haka nan irin su eh, arrahmani duk inda arrahmani yazo hukuncin su guda to shi yasa haka nan sirada duk inda sirada ya zo hukuncin su guda to shi yasa wannan kun ya dauke shi a matsayin eh, kaman asal ne kuma kaman farshi ya kunshi abubuwa da dama bayan wannan sai wa suratul fatiha baqara ita kadai babi nata na musamman da haka suratul baqara tana da babi nata na musamman ita kadai bayan suratul baqara sai na ali imran amma ali imran ya dauka tun daga ali imran har zuwa a araf wannan shine babi na uku babi na ɗaya babin fatihatul kitabi babi na biyu babin suratul baqara babi na uku shine ali imran ila al-a'raf babi na hudu shine a'raf ila maryama an gane ko babi na biyar shine daga maryam zuwa sa'ad babi na shida shine daga sadin ila akhirul qur'ani to haka yi karkasa su an gane wannan ko to da aka mun riga mun yi bayani akan fatihatul kitabi mun gama yana da kyau a yi muraja'a a koma a gano alif din da aka hazzabe na fatihatul kitabi sai muka shigo suratul bakara ko a eh, har yanzu muna cikin fatihatul kitabi ne ko ba mu gama fatihatul kitabi ba yana mana bayani akan fatihatul kitabi saboda al'alamina saboda suratul fatiha akwai alhamdulillahi rabbil alamina bayan ya mana magana akan wannan kalma ta al'alamina sai mana magana akan kalma da ta shafi jam'ul muzakkar salim gaba daya da haka duk wani hukunci na jam'ul muzakkar jam'ul salim da na muzakkar salim da na muannas salim duk sai ya shigar da hukuncin sa a suratul fatiha saboda mai limunasabar al'alamina al'alamina kaga ba jam'ul muzakkar salim ne mulhaqun ne bi jam'ul muzakkar salim to amma tafiyar sa da jam'ul muzakkar salim yayin bayani a kansa sai bayani akan dukkan inda hukuncin hazafi yake ga alif idan yazo zo a jam'ul muzakkar salim ko jam'ul muannath salim an gane wannan ko to shine bayanin da malai mana muka dan koma baya kadan mu ga inda ya dauko mana yace wa jaa aidan alhumu fil alamina an ganshi ko yana nufin alif din da ke alamina wa shibihi da makamancin alif din alamina shine kaman kasadikina kaga jam'ul muzakkar salim sai ya ce wani hau zurriyati kaga zurriyati jam'ul mu'annath salim da haka ya hade mana jam'ul muzakkar salim da jam'ul mu'annath salim guri guda ma'ayati jam'ul mu'annath salim wa muslimatin jam'ul mu'annath salim wa kabayyinati jam'ul mu'annath salim sai ya kama ne yace min salimil jam'il ladhi takarrara daga salimul jam'i kaga salim shine jam'in da ya kubuta jam'in da bai jirkita ba kaman eh, zaidun zaiduna a bai jirkita ba ba daidai yake da kitabun a ce kutub a ga jirkita shi yanda yake a surarsa ta mufrad bata kubuta ba to wannan shine jam'u taksir to waɗannan malam ya ce min salimin jami'in da zai takarrara malam ya kun shuddi da annin nubira sai ta kama na bayani na salimul jami'i bai kayyade muzakkar ko mu'annas ba domin ya dauki muzakkar kuma ya dauki mu'annas sai ka mana wal khulfu fi ta'nisi fi kilayhima an gansa ko wal hazbu an jullu rusumi fihima ya gama da wannan ya kawo mana bayanan da ya mana ga waɗannan jam'ul muzakkar salim a takaice shine gashi yace sabtu ma dhukira mimma sabtu ma shindida mimma dhukira wa fil ladhi humiza minhu shuhira anan ya rabe mana muzakkar da muannas ma dhukira shine muzakkar jam'ul muzakkar salim shine ma dhukira to da haka jamul muzakkar salim ana isbatin alif dinsa an gane idan mai shadda ne irin su abdallin kaga abdallin kaga jamul muzakkar salim sannan alif ɗinsa ba'dahu an samu shadda an gane ko kamar irin su wa inna la nahnu saffun kaga as-saffun jamul muzakkar salim ba da alifu an samu shadda to wannan ne malam ce fasabtu ma shuddida mimma zukira wannan zukira wanda aka zamar da shi muzakarar salim ba yana wanda aka ambata ba wanda aka mai na jam'ul muzakarar salim wa fil ladhi humiza minhu shuhira wanda ke da hamza kuma na jam'il muzakarar salim din to shi hazaf isbatin ya shahara an gane ko idan mai alhamza ne irin su eh, auhum qa'imuna ko qa'iluna an gane shine mahmuzu to wannan shi ma hazafin sa ya shahara to wannan jamul muzakkar ga ta anis yace wal khulfu fi ta'anis fi kilayhima shi ko ga jamul muannath salim an samu sabani ga guda biyun duka guda biyun yana nufin mai shadda da mai hamza wal hazfu an jullir rusum fihima amma mafi yawan rasim na ƙur'ani to sun gudana ga hazabi gare su duka da mai shaddan da mai hamzan in dai mu'annasu salim ne to mafi yawan masahib sun tafi ga su. an gane wannan bayani ko kamar eh, irin su wasafati saffa kaga wasafati ga alif din qabla al hamza kaga shi ma na daga ciki ya ce to harfi an jullar rasu fi hima hakanan irin su uh, uh, irin ta uh, ibatin abidatin sa'ihatin kaga wani shi ne na ka samu alhamza ba da al'alif ya ce duka wani jullar rasu hima to karatun da za mu tashi yau shi ne na jam'ul mu'annasin salim wanda ke da alif guda biyu kaga muslimatun muslima jam'ul muannas salim mai alif guda daya muslimatun amma irin su qanitatun a bidatun kaga alif nawa alif bibi to shine da zamu tashi na wancan da ya gabatar mai alif guda to yanzu ga mai alif biyu yace waja fil harfain nahwu sadiqati والصالحات الصابرات القانتات جاء فائله محذوف أي جاء الحذف حذف يازو في نحو في الحرفين كم حرفي حرفين أنا نفهم ألفين معنى ألفين جباة يا لجمع المؤنث السالم بالألفين من ألفين تو حذف يازو في الألفين ألفين جباة يا sai ka maka misalin su ma'ana daga cikin da aka rawaito idan an samu jam'ul mu'annas salim mai alifaini to duka alifainin ake hazzafewa kaman as-sadiqati an gane ko kaman was-sadiqina was-sadiqati yana da alif biyu dukkan su mahzufai haka nan was-salihati was-salihina was-salihati was-sabirina was-sabirati kaga sabirati alifaini duk an hazafe su haka nan walƙaniti na walƙanita ti shi ma ƙanita da alif ɗan an hazafe su shi ne waje a fil harfai ne na nufin alifai ne a rike wannan da kyau waje a fil harfai ne a fil alifai ne na hawan sabiqati wasalihati wasabirati alqanitati to ga istisnai wa ba'dhum athbata fiha al-awwala wasu malaman rubutu sun ce alif ɗin farko sabita ƙa sai a tsaya da a tsaye da alif na taɗin ce za a cire sabirati sai a tsaye da alif ɗansa sai a cire ta biyu wannan wasu masahib kenan an gane ko to amma mala ya ce wannan ba shi bane mafi yawan masahib ya ce wa fihi hasfu haka ne ko kasiran nukila amma abin da aka nakalto shine hazafe su su biyan gaba daya to wannan shine mafi yawa to da haka kenan duk da cewa an samu sabani kaulin da yafi inganci shine hazful alifaini jami'an kamar yadda mun zo mun ba da lokaci a duba qur'ani za a duba mana su a ga masayib mu aya suka gudana shin an samu wasu masayib da suka gudana a fadin sa wa ba'dhum asbata fiha al-awwala ko ko a dukkan sun gudana akan fihi mal hasfu kathiran nukila an gane shi ko to yace mene وأثبت التنزيل أولى يابسات رسالة الأقول كل وراثيات ردها فبته رجها فبته وباثقات وفي الحواريين ناحسات معنى حسات قال يتي وأثبت التنزيل أولى يابسات والنشين استثناء لك ديفنا idan ba mance ba kada da ya faɗa mana yanzu shine idan aka samu jam'ul mu'annas salim kuma yana da alifaini to shine ka'ida a cire alifainin gaba ɗaya zamanto mahzufai sai a musu alif ja alamar hazin shine a rubuta alif a matsayin alif ja babu shi a rubutu amma an yi ilhaƙinsa da jatta wada domin a karanta shi to shine yace yace mana alifainin gaba ɗaya an cire su duk da cewa wasu masayin sun rawaito cewa ana barin alif al-awwal yace amma magana mafi inganci ga mafi yawan masahir shine cire alfainin gaba daya to nan sai ka mana wasu kalmomi ɗaiɗaiku da wasu malaman rasul suka rawaito cewa kalma kaza ita kan an bar mata alif din farko shine abin da zai ka mana istisna'i yace wa asbata tanzilu ula ya bisad at-tanzilu sunan littafi ne na Abu Dawuda ibn najahin wanda kusan shine ne su maganganunsa suka fi karfi in kuna duba ƙarshen karshen rubutun masahib duk littafin ƙur'ani da aka rubuta in kuka duba ƙarshen bayanin sa bayanin rubutun alqur'ani za ku ji sun ce a gurin rasmul qur'an sun dogara a kan littattafan rasmu musamman ma na abu amrin da abu dawuda kuma tare da rinjayar da shi na biyun abu dawuda idan aka yi sabani da haka kenan kaga sun fi karfafa maganar abu dawuda fiye da kowa a gefen abin da ya shafi arrasul to abu dawuda shine yace ya ya ambaci cewa ula ya bi satin bil isbat an gane ko kalmar ya bi sati ta farko alif din farko wa qala al maliku inni ara sab'a baqaratin simanin yakuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra ya bi satin haka nan nabiyin eh, yusufu eh, menene inda yake cewa yusufu aftina ayyu as-siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa bi satin? to nan kula yana nufin alif din farko ba yana nufin kalmar farko ba domin kaga kalmomin guda biyu ne akwai ta wakalar maliku akwai kuma waqala jami'in jaminhuma wadda kara ba'da ummati to ka gaba yana nufin waccan ta farko wannan ta biyu yana nufin alif ɗin farko a kowanne daga cikin guda biyu da aka cire ya shi abu dawuda ya rawaito cewa a wannan kalma ta ya bisatin ana tabbatar da alif din nan na farko sai alif din farko ya zama sabitun alif ta biyu ta zama ma'azufa kamar yadda take ka'ida wannan da yake na haka nan risalatul uqudi da risalatul uqudi da yake cewa ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al ma ballagta risalata akwai risalati an gane ko kamar mance wannan sabanin kira'a yana da alaka da wani alif alif din farko ko ta biyu sabanin kira'a wasu ce risalata wasu ce risalati a alif ta biyu aka yi sabani shi yasa kaga alif ta biyu ma'zufa ce masu karanta ta su karanta ta masu hazzafe ta su hazzafe ta kamar maliki yawmiddin amma alif din farko ga kowace qira'a ana karanta ta ma ballagta risa kowa sai ya ce risa sannan suka kara ce risala ko risalata an gane ko to da alif din farko abu dawuda ya tabbatar da ita tare da alif din ya bisad to waɗannan su ne wanda abu dawo da ya tabbatar kada'an babu kokonto cewa lalle waɗannan alifin ɗinsu sabitai ne wannan bangare da yake sai bangare da biyu shi ne ya ce kul kaga da ya ce kul magana tare bi da ka kada mu haɗa rasiyatin da ya bi satin da risalatar uqudi sura ya bi satin da risalatar uqudi tafiya su guda su ne waɗanda abu dawo da ya tabbatar cewa an isbatin alif ɗinsu na farko amma wanda ya biyo bayan kul yace kul wa rafiyatin rajjaha sabtahu wa basiqat waɗannan su biyu ya rawaito sabani amma shi kansa ya rinja da isbatin da ka ga bambancin su da waɗancan kaulan wahida wancan ko sabani bai rawaito ba amma waɗannan ya rawaito sabani amma shi ya rinja da cewa isbati shi ne mamanci wannan da wannan shi yasa ya ce kul wa rafiyatin rajjaha sabtahu wa basiqat da aka rasiyat na suratu saba'i wa kudurin rasiyat wannan ra'alif ɗin sabita amma siyat na ya din ba'dal ya shi ko ma'zuf haka nan wan ba basiqatin wan nakhla basiqatin kaga jam'ul muannath salim ne mai alifaini kuma ya kama da cewa waje a fil harfaini aidan an gane ko fi na sadiqat ya ce an hazzafe alfaini din to amma wannan istisna'an abu dawuda ya rawaito an dan yi sabani amma shi kansa ya rinjayar da cewa isbatin shine aula an gane ko da haka ya isbatin eh, basiqatin wannan sune ya tabbatar da su wa fil hawariyina ma'ana fatin asbatahu zuwa can ya gama mana bayani game da abin da ya shafi jam'ul mu'annath salim ko ko yana cikin bayani sai ya kutso mana da jam'il muzakkar salim yace abu dawuda ya tabbatar da isbatul alif na alhawariyina kaga hawariyina jam'ul muzakkar salim ne to kaga ma'zuful alif ya kamata to amma nan istisna'an yayi samo shi ya rubuto da isbatul alif sawa'un hawariyina min ya'un ko ko hawariyuna mai wawun an gane shi ma'ana satin hakanan nahisatin ga wata kira'a wata kira'a kuma nahsatin shine kira'ar ahlus sama na fi'u da abu amr da ibnu kasirin suna karanta ta fi ayyamin nahsatin sauran kuma suna karanta ta fi ayyamin nahisatin abinda zamu lura da shi anan da kowace kira'a aka karanta alif ba ta da matsala ba a cewa kira'ar waɗannan da alif kira'ar waɗancan ba alif kowace kira'a akwai alif bambancinsa shine wasalin ha'un iskani ne da ha'un ko ko na satin ko hisatin an gane ko to amma mu karatun mu dama yana da alaka ne da alif to da alif din nan jam'ul muannath salim ne amma kuma alif din sabita ce wannan shine muhallin shahid shine wa yi na ma'ana satin asbatahu abu dawud ya isbatus wa za rabbaniyuna haka ne ko anhu bi hadhin ma rabbaniyina amma rabbaniyuna ya zo da hadhin an gane da kuma rabbaniyina an gane yana cewa eh, wal ah, rabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfidu min kitabil wal rabbaniyuna rabba alif din mahzufat haka nan walakin kunu rabbaniyina shi ma alif din mahzufa ce waɗannan su ne guda biyu da ya ce wa ja'a rabbaniyuna anhu bi hazfin ma'a sun ma banatin fi salasi kalimat kaga ma banatin shi ma bi mene bi hazin da haka banatin sun zo masa bi hazin a kalmomi guda uku kawai duk inda banatin yake in cikin kalmomi guda uku ne guda uku nan ne zofi ne idan ba cikin su bane to sabit ne ga guda uku ma zofin shine fil na'ale da suratul na'al an gane ko na suratun nahl inda yake cewa wa yaj'aluna lillahi wa lillahi albanati subhana wa lahum ma yashtahun wa yaj'aluna lillahi banati wannan mahzufa ce ba ta da alif haka nan wal an'ami inda yake cewa ah, menene a ah, ba shi ba wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilm wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilm shi ma na alif din mahzufi sai na karshe ne na suratun dur an gane ko shine lahul banatu amlaku amlahul banatu wa lakumul banu an gane ko na suratu tur shine yace ma lahul banatu akwai irin wannan a suratul wasafati inda yake cewa fastaftihim ali rabbikal banatu wa lakumul banun an gane ko wa lahumul banun kaga wancan wa lahumul banun ali rabbika wancan ali rabbikal banatu wannan wanda yake da lahul banu banatu shine na suratul dur to da haka na suratul dur da na suratul nahl da na suratul an'am waɗannan su suka zo da hazful alif amma ta sauran da isbatul alif kamar na suratul wasafat fastaftihim ala rabbikal banatu an gane ko haka nan abin ta kaza min almala'ikati a ba shi ba can inda yake cewa qala haula ibanati in kuntum fa'ilin haula banati hunna ataharu lakum hakanan suka ce da shi ah, laqad alimta ma lana fi banatika min haƙƙin duk irin waɗannan alif din su sabitai ne wanda suke masu mazufai su ne waɗannan guda uku da ya haɗa su da cewa ah, waje a rabbani yuna an hubi hazfin ma'a rabbani yina an gane sai ce wafi siradin mhm, kakaranta wani shi wafi siradin kulfuhu wa sau'at wa an huma raudatu kulwal jannat Wafi siraɗin siradin khulfuhu damir ya wudu ila man ila abi dawud saboda shi kada ake ta magana a kansa yana da sabanin hazful alif fi duk inda yazo ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim an gane ko haka nan siratal lahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil duk inda tazo lahu khulfun haka an gane ya bani adama kadan zalna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha fabadat lahuma sau'atuhuma duk waɗannan sau'at an samu sabani ga Abu Dawuda amma kamar yadda malam ya kawo mana shine cewa al'amal alal hazfi an gane malam mai sharhi ya ce amal alal hazfi na sirat da sau'at duka sun yi hazfin waɗannan alif din gaba daya sai ya ce wa alhumara za ta kulwal jannat haka ne ko yace za ta wal jannat haka nan alhuma kaga yana komawa ga mene yana komawa ga ikhtilaf ikhtilaf alhuma su biyu dama da ya ce alhuma yana nufin Abu dawuda da Abu Amr anhu ya dangana ga wanda ya gabata idan abu dawuda ne ya gabata sai ya ce anhu to ya udu ila abi dawuda idan abu amr ne ya gabata ya zo ya ce anhu ya udu ila abi amr amma duk inda yace anhuma kowane irin lamiri ne ya gabata to yana nufin Abu Dawuda da Abu Amr an gane ko to tunda bayani yake akan me wa fi siratin khulfuhu to da haka nan ma yana nufin an samu sabani ga Abu Dawuda da Abu Amr a waɗannan kalmomi guda biyu inda yake cewa allazina amalu wa amilu salihati fi rawdatil jannati su biyu shine rawdat kulwal jannat da rawdat da jannat hada su guda biyu to da haka waɗannan kalmomi an samu sabani amma abinda Abu Dawud ya rajja abinda mai littafin ya rajja shine isbati to da haka ana isbatin wallazina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannat an gane ko to anan za mu tsaya sauran karatu sabon karatu ne sai mu dauki musab abin da muka karanta sai mu duba shi a cikin masahibi kwamfalin ɗinsa kuma yana da kyau wasu su dauki wurare daban-daban musamman wannan namu na gida bangare ne ne duk wanda ya dauka sai uh, su rike shi waɗancan kuma duk iri ɗaya ne waɗannan masu yawan duk abin da gani a kowane shi za gani a ɗaya da wannan shi ma na fadar sai wasu su rike mana na warsh da na talib bugun saudiya ya bambanta da namu na gida wani sai ana samun bambanci na bismillah wanda yake da kuma ne ga suran a'a shi magana ta kare anan wa asbata tanzil ula ya bi sati risalat su biyu su ne abu dawud ya tabbatar da su babu wani tantama kaulan wahidan ya ce alif ɗin ya bi sat sabita ce ta farko hakanan alif din risalata ta farko sabita ce wannan magana ya kare shi kuma kul ai kaga ya ce kul ma'ana sabuwar magana ita rasiyati huwa ba wa kata da rajihat da kata fiye su guda yarin ja da isbati ma'ana shi akwai sabani amma shi ya fi karkata zuwa ga isbati ne bambancin su da wadancan sannan sai wa fil hawariyina shi kuma daban na ma'ana satin asbatahu shi hawariyina bai da alaka da sai a uqud duk inda na take akwai a surata ali imran an gane ko idh qala al-hawariyun ya isa ibn maryam hal a wanta akwai a uqud sadi wa rabbuka an gane ko da akwai a surata safi akwai a suratu ali imran duk inda na take ba ta da alaka da sura eh to bismillah duk duba mana ku fara duba mana والفدكور تفي سورة الانتا سورة احزاب إن المسلمين والمسلمات ذاقوا بألفين ديوة سوف يعقد لك الإرسو والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين قد يعقد لك الإرسو da isbatul alif suke ko da hazf kaga idan sun tafi da hazful alifain gaba daya ka ka'idodin mu sun tafi daidai hazful alifain ne duka ko isbati wanne ne yau wannan dama wanda bai ban ka'ida ne wannan musab din mun kawo shi dan ku ga alamar musab din da bai ban ka'ida wani musab din bugun turkiyan nan da za ku gansu to waɗanda ba sa bin ka'ida ne ko su wasu na turkiyan suna bin ka'ida amma wasu ba sa bin ka'ida da haka duk wanda ya saka alif din nan a tsaye a musulmi ne wal mu'minati wal ne wal qanitati was sadiqina wal sadiqati duk ba sa ban kaida domin kun ga kaida na mun karance ta yanzu kuma kun ga wancan bai zuba kaida ba ya zabi to shine bu kaida yana ciki wannan musafil madina ne an gane da shi da na hafsu ba su da bambanci in ka ga sun samu bambanci to sai gurin da ke da sabanin kira'a a kira'ar a yi dabdinsa a kira'ar arwayar shu'uba shi kuma wancan arwayar hafsa an ga wannan go? da haka yanzu fakara ta farko ta tabbata mun ga tabbacinta a cikin masahin cewa jam'ul mu'annasa salim mai alifai ne ana hazzafe alifaininsa gaba daya gashi mun gani a wannan aya ta azab sai wancan musafi da yake na turkiya wanda ba sa bin ka'ida wannan musafi da mun riga mun san su sai mu tafi kalma ta gaba kowa ya ga wannan kowa ya ga na azab ko an ga hazzafal alifaini to mu zo mu ga wanda ya ce mana wa asbata tanzilu ula ya bisati muga kalmar ya bisati na surati yusuf can guda biyu wa qala al maliku da kuma ta wa qala allazina jaminu ma wadda kara ba'da ummatin ku duba mana ya bisatin nan guda biyu ku ga alif alif ɗinsu guda biyu ta ɗaya an yi isbati ta biyu an yi hazafi haka suke haka ya gaya mana nan abu dawud ya rawaito وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون سيتي يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بكرات نعم yawwa shi ne ka'idar dama ya ce mana wa asibatar tanzilu ula ya bisati ita ce ula haka ta bin ita ma aka za duka ya bisatin alifin farko sabit alif ta biyu ma'azuf biya ka gani bai bi wa wanda na bai ban ka'ida shi ne wasu abu da bai ban ka'ida an gan su ko ku duba mana wasu abu ɗan warash da namu na gida da bugun saudiya ku ga sun bi wajen ko ba su bi ba na farko ko ya yi azubin na biyu ya yi daidai na ok malam gashi na wannan ne zai a shi gashi wannan shi ne masu abdun da mai ka'ida an gan shi ko mai ban ka'ida rubutu gashi na duk inda ga wannan musa abdun a san cewa musa ne da mai ban ka'ida gashi ya sha ado da kwalliya a ba ka'ida <laughs> gane to mun duba mun ga ya risadir ko to mu zo risalat al-uqudi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata ko ko risalati a kowanne ko da wata kira aka karanta sai mu ga alif din musamman masu kira'ar risalati mu duba za mu ga alif ta biyu an hazzafe ta ne risalata ne alif din tana nan sabita to a duba mana karatun warshu na shuwa yawa shuwa risalati yawa alif din tabiya take ya azabe ta yayi haka yake daidai alif ka biyo mahzufa jayyid sai wanne ne kuma an ga risalata hukudu ko kuma mallakta risalata an ga alif ta farko tana nan sabita waɗanda ba sa karantawa da alif ta biyu kaga la ba sa wanda suke karantawa da alif ta biyu za ku ga alif ta biyu ma'azufa ce kamar ta ya satin da muka samu alif ta farko sabita ta mi ma'azufa haka nan shi ma risala ce. sai mu tafi rasiyatin na suratu saba'i an gane wa kudurin rasiyat يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات أدوى من قدور الراسيات نعم ونيني وقدور الراسابتات وقت أدري كسوا وتوتت tabbatu ba za ta kai kasa ba za ta tsaya a sama ta zama hazufa rasiya na gaba ba eh jikin lamun kuma ai babu lamun sai dai risalata ko eh haka yake wannan yankawan alif sai ai hazful alif ne hazful alif saboda irhaji akwai ilhaji ina da ana fahimta ilhaki ko alurashi ilhaki kun san sa shi ake yi to ga rubutun yawancin rubutu an dauki ka'idar labib wani malami daga cikin marubuta shi ya kawo ka'idar duk wani harafi da za a yi ilhaki to kada a bari ya taɓa asalin rubutun ya zama na yana zaman kansa a sama yake shi kadai a sama wanda ta kafin ya zo ana da ka'idar cewa in za ka yi ilhaki za ka yi ilhaki yadda in za a rubuta shi za a rubuta shi asali kaga risalati inda za a rubuta ta asali da lam alif za a rubuta to da aka zo ilhakin sai a soka alif din yanda zai taho kamar an yi mishi lam alif irin su li'ila shi quraish maganin da ake soka alif wal mala'ika sai ga an soka alif din ta shiga saboda inda za a yi lam din a tsaye lam alif za a yi to sai a yi ilhaki daidai wannan shine ka'idar da labib ya zo ya isko amma labib shi ya fito da wannan ka'ida kuma ta karbi gurin malamai gaba ɗaya cewa duk harafin ilhaki kada ka dangana shi shi yasa irin su na na, za ga rubutun mu na za a dan ja wata yar tsini kaɗan na ya'un a dangana ta da rubutu amma za ga rubutun ta sirancin ta bai kai na sauran rubutun ba sannan kuma inda jatta wada ce da jatta wada za a ja wannan eh, sandar ta yawo amma ga labib a a sai dai a rubuta ta ya a raɗin na yar karama ta wannan duk ka'idar labib ne da aka rubutun lazir shi ya fi sauki kuma shi aka fi karkuwa saboda shi ko baka yi da jatta wada ba shi harafin za'ir ya tabayyano an gane ko to da ka wancan shi yana da alaka da ya ake ilhaki amma isbai ma'azufa ma'azufa ce ya za ilhakin ta a tsaye kar ta taba rubutun layi ko ko a ta taba amma tun da jatta wada za a yi za a gano cewa ba ta asali ba ce to wannan shi ne ka'idar rubutunmu na sun kaduba duba din mu duka akan haka suka tafi rasiyat an ga rasiyat ko da basiqatin wasu su duba mana basiqatin na suratul qaf wan nakhla basiqatin ya aka rubuta wannan alif din ya isbata ula ya hazafe na shine kaida haka nan shi ma basiqatin haka ya kamata mu gani shi ma isbati ko to a duba mana hawariyina فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله لسورة آل عمران أقولكما إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك هكذا أقول وإذا أوحيت إلى الحواريين سورة المائدة دكا سيتم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون duk a duba mana wasu su duba na Ali Imran wasu duba na Ma'ida wasu su duba na Safi a ga isbati akai ko yawa shi wani Ma'ida bu da sharadi dama shi isbati yake kawai ba ruwansa da mai yanda ya dace da wanda bai ba wanda ya yi isbati ko alhamdulillah ma isbati ya kamata ta zo kamar yadda magani kowanne kuma na surorin uku duka an duba ko ta sai mu tafi na an gane ko har na alaihim rihan sarsaran fi ayyamin na ko na a surati fusilat a duba mana surati fusilat wa iskalu na satin bihi kasuruhu zaka zaka shi ke suke yin kasura ya yi isbati ko yawwa haka ya kawo mana shi da haka nahsatin da isbati shine ya ce fil hawariyina ma nahsatin asbatahu an ga yadda ya kawo isbatin ko asbatahu وجاء ربانيون عنه بحسب ما ربانيون دوبا من yuna an gane inna azuratul ma'ida inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين عادوا والربانيون والأحبار هكذا أخوة سورة آل عمران ولكن كونوا ربانيين ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين أدوها من ربانيون ده ربانيين walakin kunu da an ganshi ko yawwa akwai wal ahbar wal rabbaniyun wal ahbar bi maskufu min kitabillahi duka duwa da isbati ko da hazf hazfi kuma isbati ne o oh, rabbaniyun haka ne bi hasbi ma rabbaniyun shi rabbaniyuna ma'zufi hazf din sa shine daidai na kuma an ko yawwa to sai mun yi sun ma banatin fi salati kalimatin banatin guda uku da aka hazfe sune na suratul na'al an gane ko wa yaj'aluna lillahi albanati subhanahu wa lahum ma yashtahuna a mana na suratul na'al wa yaj'aluna lillahi albanati subhanahu wa lahum ma yashtahuna وجعلوا لله an gan shi ko an gaba nati hal yawwa dama guda ko an gan shi da azumi ko to sai a duba wannan suratul an'am farqu lahu banina wa banatin bighairi ilm hazafi ko yawwa sai na suratul tur am lahul banatu wa lakumul banun am lahul banatu wa lakumul banun a duk wani suratul wadur hazafi to sune guda uku dama sune banatin guda uku da ke da hazafi sauran da ba waɗannan ba duka masu bane a duba wani na wasafati karshe karshenta wastafti him ali rabbikal banatu wa lahumul banuna فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون bismati an gane ko haka na duba mana na can kisatu lodu can a suratu hudun da yake cewa aulai banati hunna adaru lakum da kuma laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid a duba mana su haka na duba mana na hurrimat alaikum ummahatukum an gane ko wa banatul akhi banda banatuku wa banatul akhi wa banatul ukhti banatul akhi wa banatul ukhti an gane ko na'am ya isbati yawa duka fi banatika aha wa banatul akhi duka da alif da isbatu alhamdulillah to da haka wannan mun gaba da shi ko sai mu je siradin a duba mana siradin da hazafi ko da isbati tun daga hidinar siradal mustaqim da duk inda aka samu siradaka da hazami to duk inda sirada yake mahzufi an gane ko ya rawato cewa guda wuda ya rawato khilaf amma kuma hazafi shine ma'mulun bihi haka ya bani adama kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha an gane haka nan da yake cewa waswasa lahum ash-shaytanu yubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima a duba mana sawatihima سوءات سوءات أدوه سوآتهما يا حذف سوآت ما يوى يا قوة أباني أما ياتي معمول به هو الحذف تلاك سوآت حذف سي كلمة تقر الشيء سينا أدوه من سورة آه، والذين أمنوا وعملوا سالثات في رودات الجنات آه، سورة الشورى في رودات الجنات يا kawo na اما amma ya to da mu duba mu ga usbitat yawwa da ra'udata, da jannati, duka da isbati ko yawwa to shi abin da ya kama na to da ka yanzu kun ga waɗannan su ne abin da muka samu karanta su yau mun kuma dudduba su mun ga alhamdulillah da abin da ya kawo ba mu samu wani iskali ban Allah kai mu gobe za mu tashi wa bayyanatin minhu summa fakihina kaifa ata wa min zibarin katibina da sauransu alhamdulillah rabbil alamin وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.

Gracias. Este,